Ba jama'ar PDP ba ne, ki ce shi gwamna Jang ne yana dari-dari da mu, ba PDP ba ne, don PDP a National ta san da mu ai, tushe ne yake ta sa abin tun daga farkon farawa cewa wato zai zo ya zauna, shi ne wuka shi ne nama ya dishi na sai abin da ya ga dama ya ba mutane. To wannan ba za a yi a Plateau State ba, don PDP na fa an kafa shi fa na jama'a ne amma dai yana ganin wato wasu mun da baya so a ga fuskan mu a waje baya su a ji sunan mu a wato a dinga danna mu dai mana ta tafiya to ba wannan kasa za a yi wannan ba ina mutanen plateau ne za su deciding wannan ba shi bane su ne za su deciding wanda zai zama musu governor a cikin zaben da za zo ba shi bane to duk da yake kuna da matsala da jam'iyyar pdp na jiha tun lokacin nan wani mataki kuka dauka mm, mm, mm, ba mu so mu a cewa muna matsala da PDP na jiha muna da matsala officials na PDP na jiha ba ba da PDP na jiha ba din daga shi chairman na party da officials na party din da cha gwamnati ya riga ya sa su yin abin da shi ya ga dama muna da matsala da su ne su ne suna ce ba su san mu ba amma a can national sun san mu ai ana yin koma da kuma kuma ana kiran mu za a yabo ana kiran mu don an san matsayinmu an san kuma inda muka tsaya cikin fatin nan jiya ma mun je mun kai kara abin da aka yi wannan makon da ya wuce na mun kai kara wajen national chairman mun nuna musu ba mu ji dadin abin da ya faru ba don ba yi komai a plateau state ba Congress nan da aka yi ranar satin da ya wuce sun zo na sun rubuta sunayen mutanen da suke ga daman da don suna so su su tabbatar cewa wanda ya zama gwamnan nasu ne wanda ya zama don delegates waɗannan su ne za su yi primaries ma gwamnoni eh, ma house of assembly ma house of reps ma senatoci duka su ne za su yi so sun je sun zo na sun kago sunayen mutanen su sun daddaure sun ajiye wato su ne za su zama delegates <laughs> mun ce wannan ba zai yiwu ba jihar nan fa jihar nan guda ɗaya ne kuma ra'ayin mutanen jihar nan guda ɗaya ne cewa jihar nan fa ya kamata a samu zaman lafiya a samu zaman zaman tare kamar yadda aka saba yi da jihar nan ya samu cin gaba wani dan takarar gwamna a jihar Plateau kenan ambassador Fidelis Tabgun yake bayanin irin wariya da jam'iyyar PDP ke nuna musu a matakin jiha Sakataren tsare-tsare na jam'iyyar PDP a jihar Plateau Michael Dachom ya ce suna iyakar ƙoƙarinsu wajen kwatanta adalci wa duk 'yan jam'iyyar ta PDP. Ban san ko ko a wani bangare ne aka hana su shigowan PDP. Kin lura kwanaki da party mun issue statement duk wanda yake so ya shiga party ya koma mazabansa. Haka ne dokan party mu ta murta akwai da yawa da suka rubuta akan sayar da rajista wata daya zuwa zaɓe shi na ke sayar da rajista kamar yanzu an riga an sayar da karbowa jama'a a jam'iyya in dai da ka bar jam'iyya ka dawo to baka da yanci ka ɗauke fom ba to bari in tabbatar maki tun da na zo na nan gwamna david jan bai taba ya shiga a cikin shirye-shirye ya mana ga abin da yake son a yi don tun da na zo nan kam na tabbatar maki bai taba ya influencing wani process na zabubuka a plateau ba to wannan zabukan tun inda aka saba yi yawa ana sasantawa don hakkin mutanen ne duka za su duba wanda yake da muhimmanci za su ce to wani ne ko kuma wace ce za ta je ta wakilce mu to bayan da sun yi haka ranar zabubukan za a ja zona ne sa a yi affirmation kin gane ba so ina gani wannan duk wanda suke maganganu an zo na rubuta to ina gani su ba yan jam'iyya bane Shi ko mataimakin shugaban jam'iyyar adawa ta APC a jihar Plateau, Fanmark Enoch ya ce, a yanzu haka jam'iyyar na da 'yan takarar gwamna guda hudu kuma a shirye suke su rungumi duk wanda ya zo neman mafaka a jam'iyyar tasu. Mu jam'iyya ne na demokradiyya tana marabtan duk wanda ya zo fati da niyan cin gaban siyasa yana bukata kuma ya ga cewa an canja daga halin mugunta zuwa alheri. To amma ya kake ganin za ku yi takara da PDP ganin cewa tana da karfi a nan jiha har ku kwaci mulkin nan. To ina karfin ma bayan da an gama wariya kamar yadda ke faruwa a PDP ana korin waɗansu. Mu kuma dukka muna zaman jira Allah ya kawo karshe lokacin ya zo Plateau zata ta samo canji za mu yi cin gaba a Plateau fiye da abin da ake gani. Duk wadda na da bakin ciki ga sabuwar gida wadda tana bukatan cin gaban kasan nan apc mataimakin shugaban jami'ar apc a jihar plateau kenan fanmark enoch zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria